أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزق إلا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar baka yan uwa ne mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa da ku a yau ranar talata wanda ya dace da hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga maka zuwa madina na 1438 30 cif ga biyar shekara 2017 daidai tattaunawa da tadabburi a cikin wannan sura sautin talaki a wannan majalisi na mai albarka masjidu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu da kenan an gofe ran lokos a jiya cikin amincewan allah baraka wa ta'ala mun shiga aya ta uku amma ba mu kammale magana akan ayar ba saboda ka zan nemi shi malam allah ya saka masa alkhairi ya sake na ta mana wannan ayar bi iznillahi ta'ala fatan mu Allah tabaraka wataala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah tabaraka wataala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka wataala ya mana albarka kasar mu dukiyoyin mu da zuriyoyin mu Allah ya musu albarka ubangiji tabaraka wataala ya sa ba za mu haɗu da bacin rai ba duniya ko lahira Allah muke roƙo yayi wa shugabannin mu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai Allah ta'ala ya musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah karka bar su da dabarun su ko wayon su ya Allah batun dabara ba su da ita ya Allah wayo ba su da shi ya Allah hangen nesa duk ba su da shi ya Allah saboda haka duk komai na hannunka ya Allah ya Allah in ka bar mu a hannunsu da dabarunsu za su kifar da wannan al'umma a cikin rami ya Allah muna roƙonka ya Allah ka tsamar da su ka tsamar da mu ka mana alfarma ka musu alfarma da musu jagoranci zuwa ga abin da shi ne daidai shugaban mu ya Allah muna roƙonka ka bashi lafiya ya Allah ka ƙara masa lafiya ka bashi ikon zartar da abin da ya dace akan wannan al'umma ya Allah muna roƙonka iyayenmu da malamu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka sa su huta ka sa aljanna ce su. wayanda suke raye cikin iyaye da malaman muna roƙonka ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau ya Allah ka sa su yi ƙarshe mai kyau muna roƙonka ya Allah idan mutuwar mu ta zo mu'amala da za ta gudana tsakaninmu da mala'ikan mutuwa ya Allah muna roƙonka ka sa mu'amalan nan ta faranta mana rai ranar mu da kai ya Allah ka sa haɗuwan nan mu ji daɗin ta ya Allah Allah ka taimake mu Allahumma ati nufusuna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألغى مالا ويرزقه من حيث لا يحتسب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله يسكى من الخير a darasinmu na jiya cikin amincewan Allah tabaraka wata'ala mun tsaya abun da Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sama masa mafita daga inda ya fada Allah tabaraka wa ta'ala zai sama masa mafita inda Allah tabaraka wa ta'ala sannan bayan wannan wa yarzuquhu zai azurta shi min haythu la yahtasib inda bai tsammanin arzikin zai zo inda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu ikon yi masa biyayya irin biyayyar da zai samar da irin wannan sakamakon nan duniya da lahira to sai Allah ta'ala ce wa man ya tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hazbuhu to Allah ya isa shi kadan sa in dai mutum ya dogara ga Allah to Allah ya isa inji Allah tabaraka wata'ala babu wani abun dogaro in ba Allah tabaraka wata'ala ba kuma in an dogara ga Allah ba a hadawa da kowa shi kadan sa ya isa ya maganin kowace irin matsala ce ya kai ya maganin ta shi yasa a Qur'ani Allah ce wa alallahi Allahi fatawakkalu wa alallahi Allahi fatawakkalu in kuntum Allah ce wa alallahi fata fatawakkalu ku dogara ga Allah shi kaɗansa in kuntum da in ku mu'mini ne inji Allah tabaraka wa ta'ala ba a dogara a jikin wani koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala kowane ne bai isa ba duk girman sa duk karfin sa duk ilimin sa duk wayensa duk arzikin sa Allah ce bai isa ba Allah ne kadai ya isa shi kadansa ne abun dogaro inji Allah tabaraka wataala idan ka dubi rayuwar annabawan Allah tabaraka wataala zaka iya fahimtar wannan magana din zaka iya fahimtar wannan magana shi yasa a wani gugu ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi na'am Allah به بذنوب عباده خبيرا الله تعالى ce وتوكل على ya mutu, ka dogara ga garayayyen nan wanda baya mutuwa duk wanda za a dogara a jikinsa to ya zan ba zai mutu ba domin in mutum ka dogara a jikin wani wanda kuma ƙarshe zai mutu ko a jikin wani abu wanda ƙarshe wannan abin zai ƙare to lokacin da ya ƙare sai kuma kai yaya amma shi Allah ta'ala shi ne kadai ba zai mutu ba ba zai kare ba kowa da kowa zai kare ya bar Allah baraka wa ta'ala Allah ya ce kullu man alaiha fan na'am wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya ce kullu man alaiha fan duk wanda ganshi akan kasa zai kare zai mutu inji Allah wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskan Allah mahalicinka shi zai tabbata Allah shi kadansa shine mai tabbata zul jalali ma'abucin buwaya wal ikram ma'abucin karanci da kyauta shi ne kadai zai tabbata annabawa sun gwada mana wannan dabi'a ta dogaro ga Allah shi kadansa tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya ba ya ba da exemplary life na annabawa musa a cikin misalai an sami misalai masu ƙololuwa a cikin annabawan Allah baraka wa ta'ala cewa duk wanda ya dogara ga Allah duk wanda yadda wani ya shirya maka makici to Allah zai maka maganinsa kai je ka dogara ga Allah baraka wa ta'ala kare zama wani ya kukkulla maka makici kai din ka raba kafa kana son ka dogara ga Allah kuma kana tsoro a'a shi Allah ba a tsoron dogara a jikinsa, ba a tsoron wannan ba a tsoron wannan wani ne za a ji tsoron jingina a jikinsa don capability ɗinsa da capacity ɗinsa bai kai a dogara a gare shi ba amma shi Allah ta fara wa ta'ala ya kai ya ma wuce in ana wucewa a dogara a gare shi ya kai wannan matsayi mutane ne ba suka dubi annabin Allah annabi Ibrahim suka ce a banka masa wuta hukuma da kanta ta ce a kona shi qalu harriquhu صلاتكم إن كنتم فاعلين سيمي فارون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله أكبر وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Allah tabaraka wata'ala ce bayan an yanke hukunci wa annabi Ibrahim, cewa lallai a kashe shi kuma kisan ma da za a masa taulatanci shine a babbaka shi da wuta suka ce kuhu a ƙona shi wansu wansuru alihatakum ku taimaki allolinku in kuntum fa'ile in dai za ku wani abu da zai hana wani taba allolin nan naku kuma kan nan to ku kona shi kowa ya gani suka dauki annabi Ibrahim alaihi salatu aka dinga aka tona rami aka tona rami aka tona rami aka sa itace sosai a cikin ramin aka bunka wa ramin wuta ta yin da ya zama da kusan tsuntsu in ya wuce ta saman ramin makonewa yake yadda kawai ramin ya ruru da wuta suka ɗauko annabi ibrahima suka yi majajjawa da shi suka wulla shi a wani ma aka ce mala'ika jibril ya zo gunsa ya ce kana son in taimake ka ya ce ba na neman taimakon ka taimakon Allah nake nema ina ce Allah ya san halin da nake ciki eh to shi nake nema ya taimake ni kai ba na neman agajin ka ba na neman taimakon ka malaika jibril ko ba ce ya Allah ba ka da wani masoyi a duniya in ba Ibrahim ba to gashi nan shi ne Allah ce ka je in ya amince ka taimake shi ka taimake shi da ya zo ya ce in taimake ka shi ce a wani neman taimakon ka ya koma ce ya Allah Ibrahimu ya ce bayi neman taimakona. na naka taimakon yake nema a lokacin ake duk wannan maganar fa conversation ina gudana lokacin an wullo annabi Ibrahim zai fada cikin ramin kafin ya fada cikin ramin ne malaika Jibril zai ga masa wannan magana har ya koma ya gaya wa Allah da ya gaya wa Allah wannan maganar shi kuma Allah ta fado daga saman sammai bakwai ya yi adiresin wutan yi magana da wutan kai tsaye ba ya ce malaika Jibril ya kai wa mutum wutan magana ba shi Allah da kansa yi wa wutan magana malam sakana ta musu sai Allah ya ce wutar mene qulna ya naru bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al Allah daga saman bakwai yayi magana da wutar qulna sai muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan ki sanyi wa salaman ala ibrahima sanyi mai aminci akan annabi ibrahima kar ki sa mura kar ki sa rawan dari in ya fado cikin ki ya je yana jin daɗi kamar yana zauna cikin air condition kawai ya fada cikin wutan nan abin da ya faru kawai iyaka igiyar da aka daure shi da aka daure shi ne kawai ta kone amma shi wai jikinsa ya jima alamun wuta babu wannan amma taba tambayarsa a rayuwarsa wai a rayuwarsa a ina ya taba jin daɗi a can ya ce bai taba jin daɗi kamar zamansa a cikin wannan wutan ba Allah da ya kare annabi Ibrahim daga wancan wutar Allah ba shine har yanzu shine har yanzu ko babu wani wanda zai samu kariya in ba Allah bane kare shi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala mu musulmai ya koya mana ɗabi'a da cewa duk abin da ya sa yawan mu gane da cewa kullan yusibana illa illa Allah ya ce kulka ce musu lan bana ba abin da ya same mu illa ma kataballahu lana sai abinda Allah ya rubuta mana in kaga wata matsala ta same mu daman tuntuni a rubuce abin yake kar ma wani ya ce wai muguntarsa ce da ƙetarsa ce ta kawo mana ya iya maganin mu a'a daman abin na rubuce a lauhul mafun inda ba Allah ya rubuta ba duk yanda wani ya so ya mana ƙeta ba zai iya ba lan yusibuna illa ma kataballahu lana huwa maulana shi Allah shine majibincin mu wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kuma lalle mu'minai su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala lalle mu'minai su yi tsayuwar daka wajen dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da Allah yake gaya mana a koyaushe kar ya zama na kafirai sun dogara a wani abu da ba Allah ba mu ma mu je mu dogara ga abin da ba Allah tabaraka wa ta'ala ba za mu faɗi ba a dogara a jikin wani annabi ba a dogara a jikin wani manzo ba a dogara a jikin wani mala'ika ba a dogara a jikin wani malami ba a dogara a jikin wani wali kowa ne ne shi wa ala llahi falyatawakkalul mu'minuna mu'minai su dogara ga Allah shi kadan sa inda za a dogara ga wani da da ainihin mala'ika ne zo ce in taimake ka da ya ce eh ka taimake ni to amma sai ya gwada masa a'a ba a dogara a jikin hatta mala'ika jibrilu ga Allah ake dogara kadai ga Allah ake dogara kadai annabi su alaihi salatu wasalam yayin da ƴan uwan suka dauke shi kadai suka wula shi cikin rijiya Allah ce falamma zahabu bihi wa ajma'u ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الله ما البركة Allah ce falan ma zahabu bihi yayin da ƴan uwan annabi su suka dauke suka tafi da shi sai suka yi mitin suka tattauna wa ajma'u suka yanke shawara an yaji aluhu fi ghayabatul jubbi su jefa shi a cikin wajen rijiya mai duhuwa tsohuwar rijiya wadda an jiba da barin amfani da ita ma jiba jiba matafiya ne kaɗai suke tsawa su yi amfani da ita amma yan garin yan kusa da gurin sun ma sun bar amfani da ita suka ɗauke shi suka sashi a cikin guga sai da gugar ta je tsakiya sai suka yanke igiyar Allah ce a daidai lokacin muka yi magana da shi inji Allah muka turo mala'ika jibril da ya gaya masa wa ila ilayhi muka masa wahayi Allah ce ka kai hakuri la tunabbi annahum bi ma za ba yanzu zaka mutu ba za a kai lokacin da sai ka ba su labarin wannan lamarin ba sun je ba ka tunda ba kar ka damu kana tare da Allah mahalicinka ci gaba da dogaro ga Allah tabaraka za zaka fita daga cikin rijiyar nan zaka dawo kuma ƙarshe ka ba su labarin abin da ya faru wahum la yashuru ba san al'amarin yadda zai kasance ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala da ke Allah shine Allah sai ga matafiya dan sun taho suna tahowa suka zo suka jefa riji dugugan su Allah ta'ala ya ce waja'at sayyaratun waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla wa qala ya bushra hadha غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون الله يقول وجاءت سيارة sai ga matafiyanin karauka matafiyanin sun taho in ji Allah fa arzalu ruwa da suka tura wanda zai ɗebo musu ruwa da ya je gindin rijiya fa adala da ruwa sai ya saki guga cikin rijiya yana sakan guga kawai sai ya ji an kama guga ya ji wannan abin da ya ɗauko mai nauyi ne ya fi ƙarfin ruwa da ya jawo ya jawo sai ya ga mutum ya ɗauko kyakkyawan saurayi wanda bai taɓa ganin kamansa ba tsawon sai ce ya bushira ya jama'a suna can nesa ya ce ya ainihin albishirinku ha za gulam mun sami yaro wa asaruhu bida'a suka sirranta al'amarinsa kuma suka je suka sai da shi da dan kuɗi kaɗan wa asaruhu bida'a wallahu alimun bima yasna'un haka ne ko bima ya abudu Allah ya san me suke aikatawa ne Allah tabaraka wa ta'ala kaga Allah da annabi su bai dogara gare shi ɗan uwansa sun je bai cikin rijiya Allah ya fudda shi daga cikin rijiya in banda Allah wa zai wannan aikin akwai ji ba mai wannan aikin ba mai wannan aikin in ka in ka tsallake annabi yusuf a.s.w. ka dawo wurin annabi musa a.s.w. annabi musa ɗan imrana lokacin da suka fito da ƙasar misira fir'auna ya biyo su domin ya sa a kama su a musu yankan kajin biki lokacin da ya biyo su da jama'a manya-manyan jirarorinsu na sojoji shi ma ya ta ya fito yanzu ga annabi musa tun da jama'ansa sun yi kwana ga fir'auna ma sun yi kwana gabansu annabi musa can kogi ne ka tafarin kogi riba nai a gabansu bayan su annabi musa kuma ga fir'auna da jama'an sana kuma annabi musa na tafi na tafi ne kawai da talakawa wanda ba su da komai a hannunsu hankalin talakawa da ya tashi Allah ce falan ma tara al jama'ani qala ashabu musa قال كلا إن معي ربي سيهدين الله يقول فلما ترى الجمعان yayin da jama'a biyu suka ga juna annabi Musa da jama'an sun ga mutanen Fir'auna Fir'auna da jama'an sun ga annabi Musa da sa. a lokacin ne ya fa mutanen annabi Musa hankali sun tashi dan sun san Fir'auna mugu ne a zalimi ne da ko Kada ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakun mu kan mun shiga uku za a kama mu za a kama mun shiga uku suka fara laki, suka fara damuwa amma gogan namu annabi Musa dan Imrana dake ya dogara ga Allah tabaraka wataala sai ba su amsa sai ya ce musu me qala kalla haka ne inna ma'iya rabbi sayahdi yace kalla ku bar wannan maganar ba ka bare rabu da wannan maganar babu komi kowa kwata da hankalinsa inna ma'iya rabbi a tare da ni akwai Allah mahalicci na shi ke gwada mun hanyar da za a bi sai ya haji kuma zai gwada min yadda za a yi ba komi kai in banda gwarzo wanda dogon Allah za a haka ga kogi nan a gabansu ya rufe su ba hanyar wucewa ga mugu a baya tare da sa. amma da ke annabi Musa ya tsaya ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala yace babu komai kar wani ma ya damu ba wani abin da zai faru sai mai faru فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Allah ta'ala ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi wa annabi Musa a daidai wannan lokacin Allah ce kawai sai ga sako daga Allah zuwa ga annabi Musa yanzu gashi an zo bakin kogi ga kogi nan babban kogi wanda ba wai wucewa za a yi za a yi kawai ya kafin komi ba in je ka fada ciki to sai ka ta ma mai gaba ɗaya kogi ya ma mai gaba ɗaya yanzu ga annabi Musa a gaban kogin da Fir'auna kuma suna sauri su kama su suna isowa gurin sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wa annabi Musa magana Allah ya ce masa annabi a asakal bahar haka ne ko ka daki kogi da sandanka kar ka damu kar ka ci komai daki kogin nan sandanka annabi Musa alaihi salatu wasalam ya bugi kogi da sandansa yana dukan kogi da sandansa fan falaka sai kogin nan ya tsatsage tsagewa ba kwance ba tsagewa a tsaye aka yi faifin ruwa fakana kulli firqin ka tsawdil azim kowane gun kogi ya tsage sai zama ya tare ruwa a tsaye da kasan dutse ne a ajiyar da Allah tabaraka wataala Allah ya bayar wa ya bada hanyoyi guda goma sha biyu domin annabi Musa da jama'ar su wuce a tsakiyar kogi ba komai ba ma ba komai ba ƙasan kogin sai da Allah ya mai da shi ya koma ya bushe Allahu akbar in ban da Allah wa zai mai da kogi yanzu guri ya bushe yanzu manna Allah ta'ala yace ƙasan da za su taka ta bushe da kuma ainihin an ajiye an tara ruwa a gefe Allah ya ce وأزلفنا ثم الآخرين الله wa azlafna sai muka kusanto da kammal akarin waɗancan nesa fir'aun jama'ansa muka matso da su muka matso da su don su zo laisu halaka sai mai ne. musa wa man Allahu akbar Allah ce wa an daina Musa wa mamma abu sai muka tsamar da annabi Musa da wanda suke tare da shi inji Allah tabaraka wa ta'ala muka tsamar da su muka tsallakar da su su suka wuce cikin ruwan salin alin suka wuce Allah ce thumma sai muka nutsar da na ƙarshe inji Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka annabi Musa da jama'ansa na ƙarshen annabi Musa ya gama shiga ya gama fita daga cikin ruwa na ƙarshen jama'a nan Musa ya ga fita daga cikin ruwa na ƙarshen jama'an Fir'auna ya gama shiga cikin ruwa na farko bai fita ba sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ruwan nan ya haɗe ruwan nan ya haɗe wa an daina Musa sai muka tsamar da annabi Musa saboda ya dogara ga Allah shi da jama'an sa wa man ma'ahu ajma'in da wani ke shi gaba ɗaya muka tsamar da su inji Allah thumma aghraqna al-akhirin sai muka nutsar da na ƙarshe inji Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya commenting akan maganar Allah ya ce mene ذلك لآية حكني وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم a wannan tsamar wanda Allah ya wa annabi Musa ya halakar da Fir'auna bayan da sun samu raki da damuwa amma da suka dogara ga Allah a wannan aikin da Allah ya Allah ke gaya wa duniya gaba daya duk wanda ya dogara ga Allah to a cikin rayuwar annabi Musa akwai abun kula inna fi zalika laaya lalle a cikin wannan akwai abun kula ji Allah wa ma kana aktharuhum mu'minin dai daga cikin mutane ba su da imani inji Allah sai zubar Allah su dogara ga wasu inji Allah tabaraka wa ta'ala wa inna rabbaka kuma lalle Allah mahalicinka lahuwal azizu ya fi karfin kowa arrahim kuma fi kowa tausayi babu wanda zai karo da Allah sai goshin sai ya jini wallahi ka dogara ga Allah ka ga maganin matsala na na maryamu alaihi salatu wasalam lokacin da mala'ika jibrilu ya busa mata ne abin da fashi a jikin riganta ta samu juna biyu ta samu damuwa hankalinta ya tashi kawai sai ga naƙuda nan Allah ta'ala ya ce fa a ja a hal makadu ila bibi in nafla النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا الله تعالى ce fa aja'aha al-makhadu sai kawai naƙuda ta haihuwa ta tilasta mata ila juz'in nafla ta je jingina a jikin wata bishiya ta dabino tana jingina a jikin bishiyar nan sai Allah ya tada wannan bishiyar sai Allah damar bishiyar ta riga ta mace sai Allah ya tada bishiyar bishiyar ta yi ganye ta yi ɗaya a lokacin inji Allah tabaraka wa ta'ala fa a hal maqadu ila jinni naqlati qalat take cewa ya laitani ya kai tona mitu qabla hada ina ma da na mutu gabanin wannan lokaci mana wa kuntu siyan mansiya zama abin da aka manta gaba daya tarihi ya manta ni gaba daya amma da yake ta dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bata mai kare ta mai yaron ya ce mata a lokacin fanada ha min ألا تحزني قد sai kawai ta aihu a lokacin tana aihuwa inda Allah tabaraka ta'ala sai shi yaron ya mata magana tana aihuwa sai Allah ya sa yaron ya mata magana ya ce wata Allah ta zaje karki damu ba karki damu jaririn da aka haife shi yanzu ko wanke shi ba a yi ba yanzu yana ba da kariya da babarsa yana cewa ki haƙuri ba komi Allah ta zaje karki bakin ciki qad ki ta ya sariya yanzu gashi Allah ya sanya ruwa a ƙarƙashin ki na gudana a yanzu saboda haka ga dabino ga ruwa me za yi musu النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي فكلي واشربي وقري عينا نعم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا الله كرم البركة tana faɗan tana cewa tana cikin damuwa sai kawai ta haihu da ta haihu wanda ta haifa din nan sai address ɗinta a lokacin damu ga ruwa nan anan ga dabino nan anan gurin saboda haka ki girgiza bishiyar dabinon nan ɗanyen dabinon zai faɗo gare ki ki ci sha kuma ki farin ciki ba komi ba komi kina da Allah ne kare ki wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiya fakuli washrabi ki ciki sha wa qarri aynaki munna ya baba ko mu kama hanya mu shiga gari fa in ma tara yin nabi da bashari ahadan in kika hadda wani daga cikin mutane ya miki maganar banza fa quli kici inni nazatu rahmani sauman nayi alƙawarin azumi tsakanina da Allah tabaraka wa ta'ala lan ukallima yawma insiya yau ba zai magana da kowa ba sai me faru fa atat bihi qawmaha tahmiluhu hmm. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ta تعالى ce fa atadbihi qaumaha tahmiluhu sai shi nan ta ɗauko yaron ta kamo hanya zuwa gurin jama'anta kai tsaye ba ta ma tsoron komai saboda ta san Allah ya bata kariya dan ta dogara ga Allah E, wa mai tawakkal tawakkar Allah fa huwa hasbuhu wallahi saboda haka tana isowa sai suka kare ta ƙalu suka ce ya maryamu ya ke maryamu da ita ce shay'an ya kya kin zo da abin kunya kin zo da sabon abu kamar ki a ce kin haihu ba miki sai suka ce mene ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummu suka ce ya ke uwan haruna a kowane mutum haruna a lokacin mai tsananin ibada to sai ana jingina ta zuwa gare shi saboda yawan ibadarsa ya zo kusan iri ɗaya suka ce ya ke uwan haruna ma na abokin mura'asokin babanki imrana ba muku mutum ba ba ba ne fasadi ne, ba ne biye-biyen yan mata ba ne, wa ma ba umuki bagiya babarki ba ba karuwa bace ina ki zo mana da wannan abu sai bai faru فأشارت إليه قالوا كيف نكلم sai كان في المهد صبيا فأشارت إليه سيتنوني ma'ana bi an kallimu ku masa magana ku yi bayani ni yanzu bar da lokacin muku magana yanzu da shi yaron za ku tattauna sai suka fusata suna kalli mu man kana fil mahdi sabiya ta ya zamu magana da yaro karami a cikin nanin goyo kin magana an yi irin wannan wannan wani shashanci ne wannan to a daidai wannan lokacin sai jaririn ya budu baki ya yi magana a lokacin qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya bayan wannan ba. ja'alani mubarakan aina ma كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت أحييت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم الله أكبر قول الحق الذي فيه يمترون Allah ya ƙara wa albarka da suka tashi da fada da tsawa da ke ta dogara ga Allah sai yaron ya magana ya ce inni abdullahi kai jama'a ni bawan Allah ne eh duk wanda ke nan gurin annabi isa na masa bayani a lokacin ni ba bawan Allah ne ni bawan Allah ne ataniyar kitaba kuma yanzu da nake muku magana ina muku magana ne a matsayin wanda Allah ya baiwa littafi waje Allah ne biyan kuma yanzu ina muku magana ne a matsayin annabin Allah waje Allah ne mubarakan aina makuntu. kuma Allah ya sanya ni mai albarka ne a duk inda kake nake wa ausani bi salati wa zakati Allah ya mun faɗa tun kafin a haife ni akan cewa in tsaye da sallah in ba da zakka malum tu hayya matakan ina raye wa bardan bi walidati in kyautatawa wannan babar tawa wala alli jabbaran Allah bai sanya ni mai girman kai ba mara shin arziki yace salamu alayya amincin Allah na tare da ni yawma wulitu ranar haihuwata wa yawma amutu ranar mutuwata wa uba ub'at hayya da kuma ran da za a tare ni ina rayayye to Allah ya ce to wannan zalika isa bulu maryama wannan shine isa dan maryama qawlan al-haqqi alladhi fihi yamtarun maganar gaskiya wacce suke ainihin cece ku ta kan tantan Allah tabaraka wa ta'ala kaga da dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bata kariya ko ya bata kariya ba mu dawo kan shi annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wasalam sai da aka hada makici za a kashe shi aka matsa sai an kashe shi aka koro shi shi da jama'ansa saka suka zauna a cikin wani daki shi da dalibansa guda goma sha biyu guri ya rikice sosai Allah ya turo sako zuwa gare shi akan cewa Allah zai ɗauke shi amma wane ne zai yi volunteer a cikin ɗaliban a sa masa siffan annabi isa a jikinsa ibn kasir ya kawo wannan maganar a can ƙarshe ƙarshen sotin nisa'i Allah ta'ala ce wa qaulihim inna qatalna al-masih wa qaulihim قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن me gaskiya baka na aran ma wa ma qataluhu yaqina to sai me faru bar rafa'ahu Allah ilayhi wa kana azizan hakima Allah ya ma albarka Allah ya ce wa qaulihim ambata musu labarin su har yanzu daga cikin katobaran da suka yi su yahudu shi ne cewa in na qatala al-masiha isa ibn maryama suka ce sun kashe annabi isa ɗan maryamu rasulullahi manzan Allah Allah ce a'a ba ka bane wa ma qataluhu su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsire shi ba walakin bi lahum an kamanta musu ne da wani daban sai suka yi tsamanin annabi isa ne sai biyo shi a hukumance za su tsire shi sai ya ce a cikinku bayan na tafi yadda kuke guda goma sha biyu sai an samu wanda za su kafirce mun su goma sha biyu suka sha mamaki suna aiki suna rufe ya ce to Allah ya aiko da sako zai ɗauke ni wane ne a cikinku zai yarda a ɗauki siffata a sa masa in sun kashe shi mu haɗe shi a aljanna dattawa suka shuru sai wani saurayi ya ce ni na yarda ya shabab kenan ce yadda annabi isa ce ya haƙuri ya sake nana ta wannan maganar ya sake nana ta wannan maganar suka yi shiru saurayi ya ce ya yadda ya sake nana ta wannan maganar suka yi shiru saurayi ya ce ya yadda sai annabi isa ya amince da shi wannan saurayi kawai sai ga mala'ika jibril ya zo ya dauki annabi isa ta taga ya dauke shi ke da magana ga takari an tafi da shi suna shigowa sai suka samu wancan saurayin da siffar annabi isa suka kama shi suka tsire shi da annabi isa ya dogara ga Allah Allah ya kare shi ko bai kare shi ba Allah da ya wancan aiki ya tsamar da annabi Ibrahim daga azaban wuta ya tsamar da annana Maryamu daga tuhumar jama'a ya tsamar da annabi Musa da jama'ansa daga halaka a hannun Fir'auna ya tsamar da kaza ya tsamar da kaza ya tsamar da kaza Allah har yanzu yana nan ko baya bai fasa wannan aikin ba in dai an dogara ga Allah wa man ya wa man yatawakkal ala Allah fa huwa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya isan masa Manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga yaƙin Uhud ya dawo sun dawo ga jama'a an ji musu rauni an ji musu ciwo sai ga labari ya zo musu cewa har yanzu kafiran makafa suna hanyar dawowa za su zo su su abin da a za su tisa gawa za su su abin da suka fara a daidai wannan lokacin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa duk wanda da shi aka fita yakin uhudu ya koma za a sake koma filin daga duk wanda ba da shi aka fita ba to ba da shi ake magana ba kar ba ya fito wasu an yanke musu hancinsu wani an yanke masa hannunsa wani an karya masa kafansa wani an yaga masa bayansa jini na zuba amma annabi ya ce duk wanda da shi aka fita ko da an karya shi to ya fito Allah ya ce su ne allazina da lahumun nasu inna nasa allazina nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل da suka faru fanqalabu bi من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان muminan nan nagari tsayayyun mutanen nan asalin rijalun din wa'anda ya zama da kullum suna masu dogaro ga Allah fara wa ta'ala su ne wa'anda alladina da humun nasu wanda wasu mutane suka ce musu wasu munafukai suka ce musu innan nasa lalle kafiran makka qad da ma'ulakun sun taru fadan ku eh, sun dawo filin daga fa ku ji tsoron su karku koma wannan maganar suka wa mu'minai fazadahum imanan sai wannan magana ta ƙara mu'minan imani wa qalu suka ce hasbunallahu Allah shi kadai ya ishe mu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Allah shi kadai ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma madalla abun dogaro Allah tunda mun dogara ga Allah kuma shi yace mu fito wallahi mu kuma. sai labarin ko ba wa kafiran suka samu labari mummunan nan fa duk daga abin da ya faru wallahi sun yi da saka sake fitowa wani kafan ka suntume ya ce a ɗaure masa aka ɗaure masa ya ce sai ya kuma fili yayi wannan ya sanya kafiran suka ake ta kare suka gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma filin uhudu ya zauna a gurin ya shafa kwana ɗaya biyu yana jiran ko da wanda zai giggiwa ya dawo suka dawo gida ba komai Allah ce fan qalabu bi ni'matin min Allah suka dawo da ni'ima daga Allah wa fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin da kuma daukaka daga Allah lam yamsasu su babu wani abin da zaka samu sun Allah wa taba ridwan Allah zaka ji dan Allah wallahu zu fadlin azim haka ne ko Allah ba abucin fadlan ne girma inji Allah tabaraka wa taala me suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ibnu abbas Allah ya kara musu dake cewa wannan kalmar ita annabi ibrahim ya faɗa da aka wulla shi cikin wuta ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya kare shi shi ita manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da aka ce kafirai sun tafi za su murkushe shi yace hasbiyallahu wa ni'mal wakil nana Zainab Allah ya kara mata da sun tattauna da na Aisha kamar Ibn Kasir Allah ya gafarta mata zuwa da wannan magana a kan wannan ayar a cikin sura Ali Imran yake ce mata take ce mata lokacin da take samu labarin cewa wasu sun miki ƙarya tun ce ke mazinaciya ce mai kika yi ta ce ba abin da ce sai hasbi Allah wa ni'mal wakil idan babu wanda zai kare dole in koma gurin Allah in dogara ga Allah baraka wata ta'ala da ta dogara gurin Allah baraka wata ta'ala ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mata magana cewa an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza akan ki karshe abin da ta ce ta ce ban da abin da zan ce sai abin da baban annabi yusuf ya faɗa a yayin da aka ji aka ce wasu ɗansa ya rasu ya ce fa saboda jami'in wallahu musta'anu alama ta tasifun zai yi haƙuri mai kyau Allah ne ake neman agajinsa abin da kuke zan koma ga Allah tabaraka wa ta'ala tana faɗan wannan magana ta juya ta rufe fuskar tana kuka sai kawai ga bayani daga Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ta wancan magana dan ta dogara ga Allah Allah ce innal ladina ja'u جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم الله أكبر والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله يساك الخير kwadan kawai sai ga malaika jibril ya zo sako wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita abin ta ce abin da kawai nake tunani tace ina tunanin matsayina bai kai har a saukar da ayoyi a kaina ba a rikanta wa duniya gaba daya ni dai kawai abin da nake fata kawai Allah ya gwada wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ya gwada masa ko a mafarki cewa maganar nan ƙarya ne a ashe magana ta wuce a yi magana mafarki akan magana kawai sai ga mala'ika jibril ne ya zo da bayani tun daga statement din farko jimlar farko Allah ya kwande magana dan Allah bai ce innal ladzi ja'u bil khabar ba ko innal ladzi ja'u bil a'a sai ce innal ladzi ja'u bil ifki da zo suka zo da kirkiran ƙarya din nan yake Aisha ƙarya aka miki aka miki ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ƙarya aka mata da sai dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Allah ya isa kare ka karbar daga Allah tabaraka wa ta'ala ka aje duk wani kame kame ka koma gurin Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya isa wa qalu hasbuna hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi yasa abin da Allah ya koya mana kenan can karshen sura tauba can kan boda Allah sai da karja akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سيتي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله أكبر عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah ce laqad جاءكم rasulun من anfusikum ga manzo nan ya zo muku dan cikin ku ne dan garin ku ne mutum ne wanda yake da karasalisin na mutane yana cin abinci ya sha ruwa ya ji zafi kamar yadda kowa ke jin wannan amma ya fi ku daraja azizun alaihi ma alaikum duk abin da zai kuntata muku abin da damun sa hadisun alaikum yana da kwaɗayin ku samu rahama bil mu'minina raufur rahim mutum ne wanda yake da tausayi da jin kai wa mu'mini inji Allah sai Allah ya ce fa inta tawallu amma in sun kidi sun juya baya ka ce fa qul hasbiyallahu ka ce Allah ya ishe ni ni kadai duk kace da ka shuka ni kadai Allah ya ishe ni hasbiyallahu wa ni'mal wakil la ilaha illahu babu wani mota da gaskiya sai Allah alayhi tawakkaltu ga Allah ya dogara wa huwa rabbul arshil azim shi Allah shine ubangijin al'arshi gaba ɗaya mai girma shi za sun yi makicin sun yi makicin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya tsallaka daga makka ya koma madina yahudu suka ci gaba da makicin a can da su da munafikai haka manzon Allah ya ga bayan saboda ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa da suka biyo shi tun daga makka akan za su kashe shi ya shiga cikin kogo Allah ya ce wa duniya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah فقد نصره الله إذ أخرجه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله إلا تنصروه إن كنت تمكي النبي يزوه sallallahu ta'ala alaihi wa sallama faqad nasarahu Allah to hakika Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru a yayin da kafirai suka fulda shi daga makka saniyat ne ne su biyu inji Allah iz huma fil gari a lokacin da suke cikin kogo inji Allah shi da abokin tafiyarsa iz yaqulu li sahibihi yayin da shi annabin ke gaya wa abokinsa dan abokin ya girgiza ya ya samu damuwa saboda ya ga kafirai sun zo kaf suna kan suna saman suna suna suna saman kogon ana ganin kafafunsu yake ce masa ya rasulullah law nazara ahaduhum ta hada kadamaihi da absarana da ɗayan su zai gitta ya dan leko kasan ƙafafunsa zai gamu ya samu damuwa sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda ya san ya dogara ga Allah yace ma baluka ya ababakare bisnaini Allahu salisuhuma me damuwarka ga mutane guda biyu Allah shi ne ke tare da su na ukunsu wajen kula da su da kuma kariya gare su me damuwa ka me ne matsalar ka ba komai ba abin da zai faru ya ya ya ya ababakar a wannan hali Allah ce fa Allah sakinatahu alayhi Allah ya rasu saukar da nutsuwansa wa sayyidina Abubakar Siddiq wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarin nunduna na mala'iku wanda ba da ganin sun ji Allah tabaraka wa ta'ala wa azab wa waja'al kalimatal ladina kafaru sufla Allah ya saukar da kalmar kafirai ta yi kasa wa kalimatul lahi uliya Allah da kalmar Allah tabaraka wa ta'ala wallahu azizun hakim Allah ya kai matsayin ne haka ji Allah ya taka duk wanda ya ne masa Allah ya kai matsayin wannan in dai ka dogara ga Allah wa man tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah huwa hasbuhu Allah ya ishe shi Allah ya ishe shi Allah ya ishe shi duk wanda ya dogara ga Allah Allah shi kadai ya ishe shi jama'a mu dogara ga Allah duk abin da kake ganin zai ba wani abu ƙarya ne ƙarya ne manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ga Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yadda yace masa law annal ummata law anna al-ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa yajtama'u ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah duk wanda zai baka sai in Allah ya tabbatar a baka duk wanda zai cutar da kai sai inda izinin Allah tabaraka wa ta'ala to ka rabu da wancan ka dogara ga Allah kai tsaye direct zuwa gurin Allah tabaraka wata ala. dan ka cika wannan zufa na wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligu amrihi Allah ne isar da al'amuransa duk abin da Allah ya niyan zai kai to sai ya kai babu wanda ya isa ya bulokin hanyar arzikinka babu shi babu shi ba ka isa ga arzikinka ba ka kasa isa ga arzikinka manzan Allah sallallahu ta'ala a cewa mala'ika jibrilu ya mun magana a cikin zuciyata kai tsaye ce annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talbi babu wanda zai bar duniya sai ya kammala cin abin da aka rubuta masa gaba daya wani bai sai yi blocking ce arzikin ka ba za ka cinye ba babu wannan saboda haka dogara ga Allah inna Allah baligu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa komai gurgurdan sa ya kaddara wa komai abin da ya kamata ya kaddara masa gurgurdan iyawansa Allah gurgurdan yanda shi Allah ya ga dama abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai wurin mu kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahawwalu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana wa ja'alhu al-waritha minna wa la ta'arna ala man zalamana wa sunna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la bulagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna warhamna allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil wallahu a'lam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu.